الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع بهديه واهتدى بسنته إلى يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. shine tunatarwa da zamu gabatar da sha Allah ta'ala zuwa ga iyaye mata da wanda zai gabatar da wato wannan muhawara shi ne farkon na musamman na wannan mata da shi da farko guda da yake a tare da shi a amma da wannan farko shi ne a shi السلام أبو بكر الجيلان ومجيء السنة إن شاء الله تعالى شيء إذا تواصل معك وأنا محاضرة كموجود من السنة والظهور آه، إذن القاعدة والإمام من يعني عبادة الله وتوكل الأمر في هذه الإبادة التي تجد ماذا kuma suna da nisan da su suna ainihin shakwata su da da su yadda wato wannan eh, shugabanci na wannan yanki ya zama da zama da ga cewa ya kamata su fara a kan ruwa mata da nuna waya su da kai a yi amfani da wannan kasa da malin da ya kasu na wannan da suna da kai a kan da yake tare da eh, shi ne da shi na موضوع الله سبحانه وتعالى يا بعض الثلاث تغير حتى لي أكن ولكن يبقى مؤمر يوم هذا لم أحد ولا سوى أبي الله ونقول نورما إن شاء الله لا أريد أن يكون هذا الشباب إن شاء الله سيكون هذه اليوم في الأعلى فيها فيه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

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله أعد للمحسنات منكم لكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة بينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلق منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبا آه، يمكن سواتا المسلمين Allah ta'ala da ikonsa da wasa ga shi ya nuna muna wannan rana mai albarka a ita ce ranar asabar yau muna ranar lahadi inda yau muna sha shidda ga watan tara shi ne watan ramadan هجرات النبي صلى الله عليه وسلم نبوت يا لك يقول الأربعين له الله تعالى أتى من أشكو أن مسلا سمع البركة أشكو أن قرينا يمين إرفة ملكي تال مولي الإنجاب وما أتواتني البركة مناسبة تفسيرنا رمضان wanda muke gabatarwa tun kai ga watan ramadan har zuwa wannan rana ne albarka kuma allah ya kaddari tafsirin yana gudana karkashin kula kuke jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna muna addu'a ga jagorori na wannan kungiya mai albarka waɗanda sun ga koma ga allah allah ya ji da rahama garin yi a shek ismail al-ismin zakariya da malamin na tauhidi a shek abubakar mahmudu gumi muna addu'a kuma ga khalifan malam na farko shine fadilatu shek muhammad sani hayaji da mataimakansa sun daga mataki na kasa har zuwa rasa malumin suna waɗanda sun kai aiki na watsa da'awa da karantar da alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a waɗannan ƙasashe na biladun tukuro jaddadi shekhu usman tamfodiyo da ɗan uwansa shakikin kamal abdullahi bandu da ɗansu muhammadu ballo allah ta'ala ka ji kansu da rahama kuma kamar yadda aka sani wannan muhadara an tsara ta ne tana gudana ƙarƙashin kulawar a kwamiti na wa'azin matasa na wannan gari mai albarka na yamai kuma ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ba mu nasara mu faɗi daidai ga abin da ya haɗa mu a wannan wuri saboda haka shugaban kwamitin matasa ya yi bayanin cewa za a yi magana a kan abin da ya shahi jini na al'ada da ma'ana jina haida wanda iyaye mata suke yi nan da jini na abin da ya shahi haihuwa lallai jinin al'ada jinin haida da jini na haihuwa to yana daga cikin abin da mace take bukata domin ta san hukunce-hukuncensa nan ta san cikin wanda a ciki domin yana daga cikin abubuwa waɗanda suke suna abutan mace suna kasancewa tare da mace daga lokacin da ta mace ta balaga har lokacin da ta kai shekaru na aliyar ya an shekaru na aliyar su ne shekaru waɗanda mace za ta kai za ta yanke ƙauna daga abin da ya sha haihuwa saboda haka wannan jini na haida jinin al'ada da jinin jiki suna daga cikin matsaloli waɗanda suke manya-manya matsaloli waɗanda suke masu zurin gaske a cikin addinin musulunci kuma ba yiwuwa ga wata ce ta san waɗannan hukunce-hukunce ba tare da ta nemi iliminsu ba ta nemi ilimin su saboda haka idan aka ce alhaid kalma ta haid a larabci kalma ce ta larabci malamai suna cewa idan aka ce alhai ana min asai shine zubowa abu bungulowa abu saboda haka laraba suna cewa haɗa sailu wa ƙwaba suna cewa rigawa ko a ce gebe ya ɗeba ruwa ya zubo su saboda haka wannan a harshen larabci ke ne amma a shari'a ga istilahi na malaman shari'a idan suka ce haiza ana cewa fa huwa damul kharij bi nafsi shi jina haiza jinin al'ada wanda mata suke yi to jini na wanda ke fitowa da kansa jini na wanda ke fitowa da kansa ina a wannan gaba iyaye mata ku kula da wani abu duk lokacin da an kawa jini wani musabbabi ya fito ba lokacin da yake zuwa ba to wannan ba za a mace ta jina haifa idan mace ta sha magani ko aka yi mata wata allura jini ya zo lokacin da take bukata ba lokacin da yake zuwa ba da kansa to wannan ba za a rinsa ba da jinin haila ba domin shi jinin haila addamul kharij bi nafsihi jini na wanda ke fitowa da kansa saboda haka fuqaha suke cewa duk lokacin da mace za ta sha wani magani kamar misali a ce mace tana jinin al'ada duk da yadda watan ramadan duk shekara haka ta saba tsawon rayuwarta sai ta gaya su da ramadan bari ta sha wani magani ko a yi mata wata allura wadda jinin zai zo kayan ramadan saboda wai kada ta sha azumi to wannan azurar da aka yi mata jinin ya kafin lokacin da ta saba ko maganin da ta sha jinin ya kafin lokacin da ta saba wannan jinin la yusamma haidar ba a ambaton su jinin haida saboda haka bai hana mata sallah bai hana mata azumi bai hana mata duk wata ibada Idan wannan jini jini na wanda yake jini na na rashin lafiya ba jini na wanda yake na haida saboda haka iyaye mata a kiyaye wannan gabar da kyau jinin haila huwa dabbul kharij bi nafsi kuma malaman cikin sun ce shi jinin haiba yana fitowa na min qubul man tahmilu adatan daga gaban wanda ke ciki ga al'ada daga gaban wanda ke ciki ga al'ada duk inda jini zai fito mace in ba ta gabanta ne ba za a ambace ta jinin haila ba in ya fito mata ga hannu ko jini ya fito mata ta baya ko jini ya fito mata a baki ko jini ya fito mata a hanci ko a idanuwa ko a kunne ko inana in dai ba ta wannan wurin ba ne wannan jinin ba a jinin haida kuma daga gaban wadda ka ciki ga al'ada duk wanda ga al'ada halitta Allah an san ba ta ciki ta haihu to wannan ba ta jinin al'ada kun ga ƙaramar yarinya daga haihuwarta har zuwa shekara tara duk jinin da zai zo mace a wannan lokaci ba a ce masa jinin al'ada domin ga al'ada kun san cewa ba ku taɓa ji ko ga labari ba a ce ga yarinya daga haihuwarta zuwa shekara tara ta samu ciki ta haihu ga al'ada mun san cewa ya shekara tara ba ta haihuwa haka ya shekara takwas haka ya shekara bakwai haka ya shekara shida biyar haƙƙi yi ƙasa. to jinin da zai zo ma ɗaya mace wannan lokaci ba a ce masa jina haiza amma daga shekara tara abin da ya yi sama to yana iya kasancewa jina haiza haka nan mace shekara saba'in wadda ta shekara saba'in a duniya ga al'ada ba a taba ganin mace shekara saba'in ta haihu ba ga al'ada mu ne wanda mun ka saba sai abin da ake ce da shi harkul wanda yake wannan ya riga ya gabata kafin bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da mala'iku suka je suka yi bushara da annabi ibrahim alaihi salam bayan sun shekaru da yawa da shi da matarsa cewa za su haihu to kuma jinin idan ya zo fi muddata hamsata ashara yawman yana zuwa ne tsawon kwana goma sha biyar amma ba da kowace mace ba wanda kashe-kashen mata ta bangaren jinin al'ada yana nan ta insha Allah wannan ana magana na wanda ba ta taɓa ganin jinin haihuwa ba sai yanzu ya zo mata bai tsaya ba to za ta kai kwana goma sha biyar amma da wuya kuma ki samu cikin mata wadda za a cewa ga wata jini zai zo mata har tsawon kwana goma sha biyar malai sai fa duna ha ko abin da bai kai kwana goma sha biyar ba ila sa'atin zuwa da sa'a ɗaya min gairi wiladatin wala mawa kuma jinin al'ada ku saurara ku ji a jinin yana zo ma mace na ba ta musabbabin haihuwa ba kuwa ba ta musabbabin rashin lahiya ba in ma mace ba da jinin al'ada wannan lokaci aka cewa ba ta da lafiya saboda haka lokacin da mace take jinin al'ada duk wata daga jininta to shi ka nuna cewa tana da ingantaccen lafiya tana nuna babu wata matsala kenan tare da ita kenan duk jinin da zai zo saboda musabbabin haihuwa to wannan ba za a ce masa jinin haihuwa ba sai dai a ce masa jinin biki jinin haihuwa shehu khalil babban malami na fikihun musulunci na malikiya a cikin littafin sa muktasar yake cewa alhaidu zammun yace ita dai haida jini na ka sufratin aw qudratin kharaja bi nafsihi min qubul man tahmilu adatan wa in daf'a yake cewa shi jini na haida in ki san shi ba damun ka sufura jini na wanda za ki gan shi yadda san surkani haka shi jini shi ba jini ba ya dan surka au kudura wani lokaci kuma za ki gane yadda san siffar anta mun ka anta ko yadda ki kisa anta idan aka ce aka narke ta to wani lokaci haka zaki ga jini ga wata mata kuma kharaja bi nafsihi yana fitowa na da kansa min qubul man tahmilu ala daga gaban wanda ke ciki ga al'ada wa in daf'atan shehu khalil yace ko da sun kuda daya yanzu dan guda ya dauki domin daga cikin mata akwai wanda haka Allah ya halicce ta idan lokacin jinin al'adar ta yayi zai zo tunkuda guda da ya zo ya ɗauke kuma shi nan sai wani wata to kada ke daga hankalinki in ki ga haka haka Allah ya halicce Diga, ina Allah ya ta miki ma ki ɗau tsawon lokaci kina wannan jini na al'ada to ko da ɗan guda ki gansa ya zo ya ɗauke to shi nan za ki nisa hashi eh wannan wata ke jini kuma ya ɗauke kuma shi nan sai ki je ki wanka ki ci gaba da ibada saboda haka kamar yadda mun ka ambata cewa duk abin da zai fito ma mace ta baya gare ta wannan ba a ce masa haida haka nan duk abin da zai fito ga karamar yarinya daga haihuwarta zuwa shekara tara ba a ce masa jinin haida haka nan wadda ta kai irin shekara saba'in shekaru sun yawa to ga al'ada irin wannan macen jinin al'ada yana ɗauke mata domin ta kai shekarun da haihuwa ma za ta tsaya gare ta kuma wannan magana Aisha ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama tace idza balagatil jariyatu tis'a sinin duk lokacin da yarinya ta kai shekara tara in ji Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama tace fahiya imra daga wannan lokaci ta fara zama miji, ta fara sanin yanayin abubuwa ta fara sanin yadda matsalolin mata suke gudana an ce ma an roye wannan marfu'i daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan an roye to har yanzu wannan magana da muka yi ga Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa ya karanta kwarai mace ta wuce shekara hamsin ya kasance kana haiba illa an ta kuna aisha ta ce sai ta kasance ba ƙuraisha wannan malaman fiƙi sun tattauna a cikin. daukewar jini da so wani lokaci ya danganta da yanayi inda mace take wuri in ya kasance mai zafi yana da bambanci da ƙasa wanda take tana da tsayi wuri wanda yake yana da tsakatsaki shi bai da zafi ko bai da tsayi yana da bambanci da wuri inda aka zafi da wuri inda aka tsayi to lura da irin waɗannan wurare to za a samu jinin al'ada na mata sai ya bambanta lura da inda mace take to saboda haka kamar yadda muka yi bayani ku kiyaye duk wani abu wanda mace za ta yi amfani da shi a allura ne ko magani ko abin da ya kama da haka ta yi amfani da shi jininta ya zo na al'ada kafin lokacin da ta saba domin kowace mace ta san lokacin da ta ka jina al'ada ta san to sai ya kasance ki sha magani ko ki yi amfani da wata allura a jawo jinin kafin lokacinsa wannan jinin ba za a ambace sa jinin al'ada ba dole sai wanda ya zo ta kashin kansa shi wannan jini na al'ada alkur'ani ya yi magana a kansa kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansa imamu ahmad da muslim tsoron su hadisi daga anas sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anas yake cewa annal yahuda kanat idha habat fihim al mar'a minhu yahudawa ku saurara ku jiya waɗanda sinannun Allah yahudawa waɗanda yau wai su ne suka fito suna cewa suna kururuwa wai an taushe ma mace haƙƙi a ba mata 'yancinsu wa da suke nufi ku fito tsirara mutuncin gada Allah ya muku kuna rufe jikin musulunci ya kare muku mutuncin ku da girman aka ce mace a da alkhairi gare ta ta yi aure ta zauna gidan mijin mijinta shi zai ciyar da ita mijinta shi zai mata sutura mijinta shi yadda haƙƙi ya koya mata addini mijinta shi yadda haƙƙi ya ba ta kuɗin kashi mijinta shi yadda haƙƙin ya kawo mata mai na shaji ya kawo mata turare ya kawo mata tokan wanka ya kawo mata tokan wanki musulunci biye miki gata sai ya guda suka ce a wai an taushe miki haƙƙi ke ma ki fito ki gwagwarmaya irin yadda maza sun kai to ke ga sa kina an kai wallahi ba girmama ki ne an kai ba mu da ce maza Allah ya kaddara a ce mu yawa wannan gata a ce mu zauna kawai a cikin gidaje ku za ku ce ta mu wala alhamdulillah sai mu yi zaman mu kawai a gida in safe ya tawaye iyaka kawai mu ɗibi ruwa mu yi wanka mu gyara mu kunna kwanka mu wuturi kawai mu kwanta ku ku je zuwa nema ina fata an fahimci, to Allah bai yi haka ba amma ku sai kuku haka to ku saurara ku ji yadda yahudawa da nasara sun ka dinga mu'amalantar mace kafin bayyana musulunci kafin bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in mace ta yi haiba cikin yahudu lam yu'akiluha wa lam yusharibuha wa lam ruwa, in ki abinci ba ruwan kofar ki ba sha ba a kwanciya da ke cikin ɗaki ɗaya ɗaki ake yadda kisan rijewa sai a ɗauki mace kowa ta sama sai a saka ta a ciki in za a bata abinci sai a bata ta kofar sama in za a bata abin sai a bata ta kofar sama haka za su mu'amalance ta sai lokacin da ta ƙara wannan jini saboda haka fasa'ala ashabun nabi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sai suka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ni a hukuncin wannan mugunyar dabi'a da yahudawa kawa ya mace lokacin da take jinin al'ada to annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai furci da son rai suna ƙara tambaya sai ga wahayi daga Allah a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yace wa yas'alunaka 'anil wa yas'alunaka 'anil قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله نعم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله تعالى ويسألونك سنة تنبيك كي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيط أكعب النشاء جن الآلة جنا حيضة التي قل هو أبد ka ce shi dai jinin wannan jinin na al'ada shi kashin kansa ai kasanta ne saboda haka fa'ata jinin nisa a filmashi ku gushe ma mata cikin inda suke haida lokacin da suke jinin al'ada kada ku sadu da su Allah ta'ala ce wala taqrabu hunna hatta yaqahur kada ku kusance su da saduwa sai lokacin da suka samu sarki Allah ta'ala ce fa idza taqaharna idan mace dai jinin al'ada suka samu sarki فأتوهن من حيث أمركم الله خذوه فإن الله تعالى أمسك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Allah yana son waɗanda suke masu tuba kuma Allah ta'ala yana sakamakon ƙware ga waɗanda suke masu ƙarfi. manzo Allah lokacin da ya karanta wannan aya ga sahabbansa waɗanda sun katanne sa shi irin waccan dabi'a da Yahudawa kawo mace haka za mu ko akwai wani hukunci daga Allah maɗaukakin sarki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan aya ka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce innahu kullu shay'in illa nikah manzo Allah ya ce matan ku lokacin da suke jinin al'ada duk abin da ɗa namiji ke yi da matarsa ya je su gaba da iya aikata abin da ke abba a bukata shine saduwa da ita a inda take jinin al'ada kenan za ta dafa abinci a ci za ka ci abinci tare da ita za ka shirya abin sha a sha za ka sha abin sha tare da ita matukar tana matarka ya halatta ka kwanta da ita kai duk abin da ya halatta tsakanin mata da miji abin da ke musulunci ya hana saduwa da ita inda take jinin al'ada saboda haka lokacin da an ka saukar da wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan fa balaga zalika al-yahudu wannan labari sai kai da kunnan yahudawa fa qalu sai yahuda suka ce ma yuridu hadha ar-rajul an yada'a min amrina shay'an illa khalafana fihi sai yahuda suka ce wai wannan mutumin suna nufi annabi sallallahu alaihi sallama. wai babu wani abu wanda suke aikatawa ba sai yayi kokari ya saba musu sai ga usaid bin husayr da ubbad bin bishr suka ce ya manzo Allah yahuda sun ce kaza sun ce kaza afala nujami'uhunna wadannan sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya manzo Allah ka maganganun da yahudu kai a ka. ai manzo Allah ai muna rangwame ai muna rukhsa mu ci gaba da zama da mu lokacin da suke jina al'ada mu sadu da su فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai huskar manzo Allah ta canza ta canza bayan dai sun fita daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wata kyauta ta nono ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika an ka kira su manzo Allah ya shayar da su sun ka fahimci ne lalle manzo Allah bai wushi da su ba kun ga wannan yana nuna mana kenan jinin al'ada yana da matsayi a cikin addinin musulmi haka nan akwai hadisin Aisha wanda Imam Malik ya ruwaito a cikin motsa tashi daga Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annaha qalat Aisha ta tace kana nisa'u mata sun kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yab'athna ila Aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam bi daraja mata sun kasance suna samun wata jika haka ko wani burga ne ko wani kyalle sai su yi kokari lokacin da suke jinin al'ada sai su sanya wannan jinin al'ada su samu wata kada sai su sa su taba wannan jinin sai su samu wata ijjika haka su samu wani dan burga ne haka sai su sa wannan kaɗan mai jini wadda lokacin da za su ta tana da asufura tana da wannan a anta anta tana da wannan fatin fatin sai Aisha sai ta ce da su la ta'adanna kada ku yi gaugawa wajen cewa wai kun kare jinin al'ada hatta ta rainar qasbata al ba. Aisha ta ce kada ku yi gaugawa yin wanka ku ci gaba da ibada sai kun ga ruwa horhor kun ga turidu bi zalika as min Aisha tana nuna kenan in sun ga a daga jina haida har yanzu a akwai hadisin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda take cewa mun ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nazkuru illa al-hajj babu mu ambaton komi sai ibada ta aikin hajji kenan shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da matarsa Aisha domin su je aikin hajji suna sama hanya Aisha ta ce falamma qadimna sarifa lokacin da muka zo wani da ake ce da shi sarif tana nan tsakanin hanyar makka da madina aisha ta ce simtu sai jina al'ada ya samar. saman fadakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aisha ta ce sai manzo Allah shigo nina wa ana abuki ko da ya same ni ina kuka saboda ya aisha hankalinta ya tashi za a zo za a yi hajji ga jinin al'ada ya zo kun ga hankalin da zai tashi ganin za ta yi a wakila za a tarar da ibada ta aikin hajji ta wannan shekara saboda haka ko da annabi ya shigo ta Aisha tana kuka ba qala sai annabi ya ce ma biki ke Aisha Aisha ni ke sa ki kuka ni ke damuwa ki a wannan lokaci qultu Aisha ta ce, sai ni ce an yi lam akhruj a ta ce wallahi na yi hulun da ba a fito da ni wannan shekara ba qala sai annabi ya ce la'allaka nabisti ina gani yana yiwa kenan jinin al'ada na ya zo miki ya ne hinta qalat qultu na sai Aisha ta ce eh qala sai manzon Allah ya ce Aisha dan kina jinin al'ada kike kuka kike damar da kanki saboda haka ki saurara inna hadha shay'un saboda haka ke ma yan uwa ki saurara ki jiya kada ki damar da kanki akwai yadda yanzu ga Ramadana ya sai jinin al'ada ya zo mata dole ke ga zaki aje azumi to wannan ki damar da kai ke aje azumin da'a ce ga Allah ibada ce sai mazo Allah ce ma Aisha inna hadha shay'un shi jinin al'adar nan wa wani abu na katabahu Allah ala banati Adam Allah ya riga ya hukunta Allah ya kaddara duk wanda za a shiga ta mace ta cikin yaya annabi adam alaihi salam Allah ya hukunta za ku wannan jini fa'ali ma yaf'alu al-hajj saboda haka ki ce duk abin da alhaji ke aikatawa idan ya harrama da aikin hajji da umra ki ce ki ci gaba ki amma ghayra an la taquti bil bayt hatta taquti ba za ki dawaki ga dakin Allah ba sai ki samu saboda haka a kaddara wannan shekara za ki je umra ko za ki je aikin hajji gila sai da aka je a jidda ke wanka ke shirya ke komai gila sai da aka kama hanya gila sai da aka shiga garin maka ga ɗaki kina gani a je a yi tsawon jiki jina al'ada a zuri sai ka kwantar da hankali sai ki zaman ki a gida ki zaman ki a masauki da radda jinin na ya ɗauke miki sai ki je ki yi tsawafi ga ɗakin Allah ki musa wannan ne ya tashi hankali ba wata damuwa saboda ni saboda mu addinin musulunci addini na wanda yake na tsafta addini na wanda yake na tsarki saboda haka kun ga wannan ɗabi'a ta yahudu da nasara kun ga yadda suka mu'amalanci mace yahudawa in mace tana jinin al'ada kayan bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi shi abinci ba su ci ruwan gowa ma ba a sha ba a kwanciya da ke cikin ɗaki sai dai a samu wani daki can daban mai kofa a sama sai an haza abin takawa a rika ki a jere ke a saka ki a ciki in kina buƙatar abinci za a taka ta tsari a baki in kina buƙatar abin sha a taka a baki wai sai lokacin da ki kare ko da aka fitar da ki ki kuma ta kin san wata dabba sannan a fitar da ki ai mu'amala da su ko nasara kiristoci su ko babu ruwansu mace ma in tana jinin al'ada sai su dinga saduwa da ita ta wannan hanya shurututtuka suke watsuwa saboda wannan jinin wanda ke fitowa ga jikin mace a wannan lokaci abubuwa na waɗanda suke na cikin jikinta su ne suka tattaru a wannan wuri to kaga lokacin da zai sadu da mace tana wannan jinin to in akwai wata cuta a wannan lokaci tana iya samun sa malaman fiqh ma suke cewa duk wanda ke saduwa da mace lokacin da take jinin al'ada to zai iya kamuwa da rashin lafiya har ya mutu ya koma ga Allah ba za a samu maganin sa ba to kun ga su kiristoci suna haka yahuda su ko kun ga yadda suke mu'amalanta hukumata amma addinin musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga Allah aka ce a ci abincin ku a sha abincin ku nan za ki yi mu'amala da mai gidanki da ke da ki saba ni an ka hana kawa guda an ka hana inda jinin ke fita lokacin da yake fita an ka shekara don Allah musulunci ya girma mace ya karrama mace ko bai girma mata ya girma mata saboda haka waɗannan wannan kururuwa da yahudawa suke yi cewa wai mace sai ta fito ta irin yadda da miji ta yi subhanallah a ce mace ita ce za ta riko tanka yaki ta je a fagen fama ta ɗauki bindiga a harba ta harba ina daraja ga mace wallahi daraja ce yadda kike kina fitar ga ki sifirta jikin ki ki rufe jikin ki wallahi nan daraja ki ne yanzu da za a samu mace ta dinga shiga ta banza kasiya sun ariyat tana wucewa a hanya wallahi sun maza suna kallon ta sai sun koma ba su kallon ta domin daren ta ke rufe jikin nan domin wata mace in za ta yi fita wanda musulunci bai yadda ta yi bata saki wani bangare na jikinta wallahi wata za ta koma na rinji mahaifi ta kasu kyawun kallo tsakani da Allah to amma yadda kika dinga ki mutuncin ki ki tsare mutuncin ki shine girma da daraja a wurin ki amma lokacin da kin bi wancan kururuwar to ke na ka sakanki Allah ya sawaka wannan jina al'ada ya ku yi mata wallahi Allah ta'ala ya hukunta shi na ga 'ya'ya mata domin Allah ya girmama mu Allah ya karanta mu Allah ta'ala ce wala kada karramna bani wala kada karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات آه. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله تهجيك مولى مكه جرم مطاع أدم وحملناهم في البر والبحر مونة مكا نوكيز تبنجرع بنت شاي سدود فوقين wa razaqnahum min at-tayyibat kuma mu muka azurta su da abubuwa masu daɗi na halal wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ce muka fifita su akan da yawa daga cikin abin da mun ka halitta fifitawa saboda haka yana daga cikin darajar tamu da Allah sai Allah ya bambanta mu da dabbobi yanzu idan ki samu su a nan kan hanyar nan ko ki samu akuya sai ce bunsuru babanka ko ki haɗu da sa ko saniya sa ina babanka ko ki haɗu da rago ko akuya ina babanka don Allah zai zai bayani ba zai bayani ba amma ke ga duk wata an yanzu ya ka tashi ta wa mahaifinki za ki faɗa wa mahaifinki za ki faɗa yanzu nan da kuka zo muka zauna kafin a gabatar da shi aka ce abdulsalami abubakar ko ba wannan ta ka ce ismail ba ambaci mahaifinsa ba ambata to wannan ita ce darajar sai aka yi haka yanzu idan aka ce kaddara ta sa miji ya saki matarsa saki daya ko saki biyu ko saki uku sai musulunci ya ce ba a yadda ta je ta yi aure ba sai ta yi sarki daya ta yi sarki biyu ta yi sarki uku sai ta je ta yi aure ni sirrin da annan yana yi wa lokacin da mijinki ya sake ki yau din ne ya sake ki kila kun sa zai yau din nan ke dauki ciki to idan babu wannan ka'ida ya sake ki yau in aka ce babu cewa mace ta tsaya ta yi idda daga tsancin mahaifarta gobe ta yi aure shi sai ta je a wani gida ta ɗauki ɗan wani ta kai wani gida to sai musulunci ya ce ki jina haiza ki jinin al'ada saboda a ga tsarkin mahaifai da wannan ne ake gane dan kowa da wannan ne ake gane da kowa to ke ga wannan ba karamin darajar sawa ba kai mutun sawa Allah ya muna ba domin dabbobi ba su da wannan dabbobi ba su da wannan amma kuma mu Allah madaukakin sarki ya yi muna wannan saboda haka muna ƙara godiya ga annabi ga ga Allah madaukakin saboda haka yake ƴan uwa musulma yake uwa ya ko kauna wannan jini na al'ada an samu mata a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi jinin al'ada imamu suyuti da babban malami na hadisi mai sharhin muwatta motsa azurkari ya ka cikin littafin sa sharhin muwatta yace ce suhida fi zaman al mustafa banatu dashin sa'latun wa baliya wa hindun asma'u sawdatun wa fatima wa bintu marsadin rawahar riwaya yake cewa sun yi jinin al'ada zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam banatu dash sa'la baliya hind asma sauda fatima bintu marsal rawaha riwaya waɗanda duk an samu ruwayoyi waɗanda suka zo daga asar daga sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hadisai ingantattu cewa waɗannan mata sun jina al'ada to sai mu dawo abinda mace take gani na jini jini wanda ke tsoma mace ya kasu kashi uku ko kashi na harko. akwai abin da ake ce da shi dan mu hayu jinin haila wanda mu yi ta'arifin sa mu yi bayanin abin da ake ce ma jinin haila na biyu akwai dan mu nifaq a dan mu istihaba akwai jini na ciwo jini na rashin lafiya to dama nan matsalar take wajibi na gare ku ku iyaye mata ku san bambanci wanga kalar jini in an ka ganin jinin haila wanga kada jini ya an ka gane jinin ciwo na wannan shi zai taimaka muku ibada ta inganta amma in ba ki iya rarrabawa in ki ga wannan kalar jini ki gane jinin haiza na in ki ga wannan kalar jini ki gane jinin ciwo na to za a samu matsala sai ki yi sallah lokacin da bai kamata ki yi sallah sai ki yi azumi lokacin da bai kamata ki yi azumi ba sai ki ba sallah lokacin da bai kamata ki ba sallah ba sai ki ba azumi lokacin da bai kamata ki ba azumi ba ina ba ta an fahimta sa'annan akwai damu nifas sa'annan akwai abin da ya shayi jinin biki to saboda haka shi jinin biki nau'insa a jinin haiba yadda ta take na farko ne mace ta ga addam jini na zo mata jini shine al'afu shi ne asali diyamar ta kaga jini ya zo mata kuma shi jinin haiza in dai shi na to damun ne aswad jini na yana da baki sa'annan kuma ghalil yana da ɗauri ba ɗan sirri ba ne yana da ɗauri yana da kauri-kauri haka sa'annan kuma a yana da ƙasni akwai ƙasni tare da shi ke da siffarsa baƙi sa'an nan yana da ƙasni sa'an nan yana da ɗauri haka sa'an nan wani lokaci lokacin da yake zo ma ƙiyamance samansa launinsa ɗan jadada ja haka yana biyo shi sama gare to jinin dai shi ne asali wani lokaci za ki gashi yadda ki san ruwan kurji haka mun san ruwa idan mutum na da kurji haka yi ruwa an ka fashi to za ki ga wannan abin da ya fito shi ba ruwa ba shi kuma ba jini ba shi na bahaushe ke ce masurkali wani lokaci haka zai zo da mace mace to saboda haka a takaice wannan ne siffa ta abin da ya shafi jinin haihuwa shine siffar sa Muhammadu Bashar mai as'adul masalih a cikin littafin sai ke cewa alhaidu zammun kharijin ka kudura min qubul man hamidu auka ka sufra aqalluhu juf'atu la til idda wa nisfu shahrin aqsa mudda yake cewa shi jina haila jini ne ka kudura wani lokaci zai zo mace yadda ki sa'anta anta daga gaban wanda ke ciki ko ki ganshi yadda ki san surkani a aqalluhu ad-du'a ko ad-dafa sun kudowa daya mu muku bayani wata mace daga cikin halittar da Allah ya mata lokacin duk da take jina al'ada da ya zo kinta inda yana zubowa dauke kuma shi ke dan wani wata to shi a karancin sa amma la bil idda banda bangaren idda in mace tana idda ta saki tunai injini ya zo mata tunkuda guda ba za a cewa ta samu zarki ba sai ya zo mata nisfu yawmin aw yawmin wahid au aktharu zaman sai ya zo mata yini daya ya dauki tafiya ce ta samu sarki ko ya zo mata rabin yini ko ya zo mata mafi yawan rabin yini in ta bangaren ni in ta bangaren idda amma wajen abin da ya shahi ibadarta in jini ya zo mata tunkuɗa ɗaya kamar yanzu sai jini ya zo mace ɗan guda ya ɗauki ke ga lokacin ramadan na to azumi ya baki azumi ya baci kawai ki je ki zauna kawai ki ci abinci ku ji doni girmamawa da Allah yanzu yanzu kun ganni a nan yanzu ni ci abinci da mantuwa mantuwa ni ni ci abinci to wannan azumin nau ya lalace ko musulunci na ya azalin dole in kama na ba zan ci gaba da cin abinci ba ko bayan ramadana zan ranka shi amma ke yanzu da jinin al'ada zai zo miki abinda musulunci ya ce ki je ki samu abinci mai kyau ki ci gaba da sha abinci ki samu ruwan ingantattu ki sha musulunci ya halatta ne amma ana buƙatar ki je ki dan samu wuri ai ke dan nan su ya ba za ki su bainar jama'a tunda mutane suna azumi ko ba haka ba saboda haka kike kike abinci to saboda haka ce wa nisfu shaharin aqsal mudda rabin wata shi ne abin da ya shafi aqsal mudda mafi kolin mudda ta lokaci wanda mace ka iya kai tana jinin al'ada saboda haka a ƙarƙashin wannan jabu iyaye mata mata iyaye mata ta ɓangaren abin da ya shafi jinin al'ada ba kashi ne kuke ba kun ga su kashi daban-daban akwai wanda ake ce da ita al-mubtada mafariya yanzu ta taba ganin jinin al'ada akwai wanda take al-mu'tada wanda take ta saba sannan akwai wanda take al-hali akwai wanda take mai ciki akwai mutan da in tana ciki an samu daga magabata wata tana jinin al'ada amma wata ba amma mafi yawan mata mun sani da zarar mace ta samu ciki to al'ada kuma za ta ɗauke mata sai ta haihu amma kuma cikin mata ana samu wannan nadir ne ana samu to ya ce ya uwa musulma ko ya ku iyaye mata kuna da 'ya'ya idan aka ce ga mace ba ta taɓa ganin jinin al'ada ba kamar 'yan shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai takwas zuwa tara ɗin can da mun ka ambata da al'ada ba su biyu to sai ga inda yake ko ki ko ɗan uwanki shekara tara shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar sha shidda sha bakwai sha takwas sai ga jini ya zo mata ke ga wagga ita aka ce da ita fariya domin ba ta taɓa gani ba sai yanzu to idan jinin bai tsaya ba to ita ta za ta kai kwana goma sha biyar shi ne kolinsa duk yadda mace ta yi rashin tsarki ga wata sai ta samu kwana goma sha biyar wata yana da kwana ishirin da tara ko talatin ko ba haka ba to duk yadda ki rashin tsarki kata kata to a watan nan dai sai ke samu kwana goma sha biyar domin ita haiza duk yadda ta yi tsawo ba ta wuce kwana goma sha biyar ɗin nan ku kiyaye wannan to kuma wannan yana kasancewa ga wanda take ni mafariya ba ta taba gani ba sai yanzu jini ya taho bai dauke ba ya taho gobe bai dauke ba ya taho banda gobe bai dauke ba ya taho jini bai dauke ba to haka nan za ta yi ta tafiya za ta yi ta tafiya sai ta kai kwana goma sha biyar da ta kai sha biyar ko ya dauke ko bai dauke ba ni za ta yi wanka ta shiga gaba da ibada kuma da wuya a samu cikin mata wata jinin al'ada zai zo mata tun daga ɗaya har ya kai kwana goma sha biyar yana da wahala yan kaɗan na cikin mata to ko da dai an samu haka za a yi kun ga ta ɓangaren wanda ba su taɓa gani ba ke kashi na biyu wadda take ta saba ganin jinin al'ada ta shekara ɗaya tana jini ta shekara biyu shekara uku shekara hudu shekara biyar shekara shida bakwai takwas tara goma wata ta shekara ishirin tana ganin jina al'ada wata ta shekara talatin wata ta shekara arba'in to wanda abin da hukuncin da za ki kiyaye wannan al'ada da ki saba kina yi za ki iske wata ga wata kwana biyu take yi jini ya zo ya ɗauke kuma sai wani wata za ki iske wata mata kwana uku take jini yanzu ya dauke kuma sai wani wata ta samu tsayi za ki iske wata kwana biyar take za ki iske wata kwana bakwai take za ki iske wata kwana hudu take to ke da ki saba al'adar nan take da ki saba ita za ki rike ba to yana yiwuwa saboda canjin yanayi da lokaci ko canjin abinci ko canjin wurin zama sai ya canza nufi wannan jinin ja kwana uku kika yi duk wata ila ce shekara biyar kina yin haka yanzu wata rana faram an kwana da yake ga tsarki sai zan da shiga tsarki jini yake tsaya tuna a ka'idar shari'a za ki ƙara kwana uku a kan kwanakin da kika yi in kwana uku kika yanzu ya zo da tsaya ba sai ki ƙara kwana uku in ki ƙara kwana uku akan kwana uku sun zama kwana nawa kenan ke ga sun zama kwana shida to daga tsarin kwana uku din da ke akan uku sun ka zama shida daga nan ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba ki je ki yi wanka in lokacin sallah na ki yi sallah in lokacin azumi na ki gaba da azumi wanda jinin wanda ke zuwa bayan kwana uku jini na na rashin lafiya bai hana sallah bai hana azumi sai dai a je asibiti a nemi magani na ba da misali na ga mai kwana uku haka za ki ɗau misali ga mai kwana biyu haka za ki ɗau misali ga mai kwana guda haka za ki ɗau misali ga mai kwana bakwai haka za ki ɗau misali Shiga ga misali in tana kwana bakwai duk wata ila ta shekara ɗaya ta shekara goma ta shekara goma sha biyar shi a al'adar ta kwana bakwai yau sai ya zo bai tsaya ba to sai ki ƙara kwana uku akan kwana na akan kwana bakwai yanzu al'adar ki ta koma nawa ta koma kwana goma to daga nan kuma ko ya ɗauke ko bai dauke ba za ki wanka ki ci gaba da al'ada kina da bambanci da wancan bai kwana goma sha biyar waɗannan kwana uku ɗin da an kace a ƙara ba wai ana nufin ki ta ƙara uku uku sai ke kai kwana goma sha ba haka ake nufi ba ba haka malaman cikin ke nufi ba a'a za ki ƙara uku akan al'ada in ki ƙara uku ya ɗauke ko bai ɗauke ba to shi kenan to nan na malaman fito suke kawo ni ilghar suke cewa to tun da an ce mace ta ƙara kwana uku aka al'adarta to yanzu al'adarta duk wata kwana goma sha uku take ita tsawon lokaci haka take jina ta kwana goma sha uku yayin sai zo da tsaya to an ce ta ƙara uku kuma in ta ƙara uku ai zai wuce sha to hukunci ya canza yanzu kwana biyu za ta ƙara kan sha uku sai su zama biyar. saboda ni ita haiba bi yadda mace ta yi rashin sarki ga wata ba za ta wuce kwana goma sha biyar ba suwa koli kwana goma sha biyar ko kwana goma sha hudu in wata ya ishirin da tara waɗannan kwana goma sha biyar ko kwana goma sha hudu ne kaga za su kasance tana cikin tsari to kuma na yi muku bayani tun da farko da wuya a samu mace da ni mace da ka waɗannan kwana goma sha biyar saboda haka sai mai ciki ita mai ciki idan haila ta zo mata to za ta yi kwana ishirin a wannan lokaci daga wannan cikin nata in ya kasance cikin da ya wata biyu amma in ya kasance ya yi wata shidda to a wannan lokaci bayan abin da ya shafi wata shidda to wata jinin al'ada yana zo mata wannan lokaci amma na gaya muku cewa na na samun tana da jiki kuma yanzu tana jinin al'ada in dai Allah ya daga yanzu bayan wata uku din e jinin al'ada na haka nan yanzu bayan wata shidda din eh jinin al'ada na ina fata an fahimta muhammadu basha yake cewa wa hamilun fi sittatin aw aqal aw fi aqalli ishruna fi ma fawqaha shahrun kamul yake cewa wa hamilun wadda adda ciki fi sittatin lokacin da ya kai wata shidda aw fi aqal ko karanci daga haka ishruna za ta yi kwana 20 fi ma amma wadda an gama da haka shahrun kamul kenan har zuwa wata ɗaya tana iya kai wannan lokaci to bayan wannan ya ce ɗan uwa musulma yanzu ɓangaren abin da ya jinin al'ada in dai ke mai da ki, ke gane abin da ake ce ma jinin haiza kuma ke ji tarihin sa a musulunci kuma ke ga musabbabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ku ƴaƴa mata kuna jinin al'ada ba dan jinin al'ada da kuke yi ba da ba za a rarrabe wani dan wani da ba za a rarraga wanda ya wane ba saboda ni lokacin da mace tarrabu da mijinta musulunci ya ce bai yadda ta je ta yi aure ba sai ta yi jini na haida ya zo ya ɗauki wani ya zo ya ɗauki wani ya zo ya ɗauki to ya zo ba ta ne ke ga in ba dan wannan ba kina da ciki idan da wuce kwana uku ko kwana biyar ba mijin ki ya sace ki a wannan lokaci wata in tana da ciki kwana da ku kwana shida ko ita ba ta wa, halittar da Allah ya mata sai an kai wani lokaci to sai musulunci yace ki zai ki jina al'ada lokacin da kin jira ki daga jini wato za ki gane wata alama lalle kina da cuta ne ki ga ba magana aure ne sai lokacin da ke haihu to kun ga in ba wannan ba kun ga ba za a bambanta mu ga abin da ya shafi mahaifanmu ba kamar yadda duk babu misali duk wata dabba da za ki gani a yau a duniyar nan kike na mahaifinta ba za ka gaya ya ba za ka gaya ya to Allah ya sa mu fahimci wannan da kyau matsala ta gaba yana yiwa kina jinin al'ada sai an ka dinga samun jinin na kani da matsala yau ya zo gobe ya kamata ya sai ya dauki kina nan kina nan banda gobe kuma sai ki gani bayan banda gobe jini sai nan sai ki ga ya dawo kuma yana yiwa ga wata kila kwana da yake yi maimakin ki gan shi a jere to sai ki ya yi miki haka na yanzu ina fata kuna fahimta da to na abin da ake bukata sai ki yi kokari ki tattara kwanukan da jinin ke zuwa ki tattara kwanuka yau ya zo sai ki samu biyu ki da takardaki ba yau lahadi ba sai ki rubuta ranar lahadi ya zo kina nan gobe ki shi sai ki ganshi ba to ba za ki sa da gobe ba ranar litinin sai ya dawo ran talata sai dawo sai ki rubuta ran talata ya zo narba ya kamata ya zo bai zo ba sai ranar alhamis sai ya zo sai ki rubuta ranar alhamis ya zo yanzu kwana nawa ki samu kwana uku to haka za ki dinga yi yadda nake haka kima ki ne mai haka saboda ni ke san abin da a shari'a ke san abin da a hukunci waɗannan kwanukan su za ki tattara in sun ka kai gwargwadon kwanukan da kisan kina jinan al'ada kwana biyar ko kwana bakwai to alhamdulillah in ya ɗauke bakin nan haka ake bukata in bai ɗauke ba to sai ki ƙara kwana uku tun da yanzu ya riga ya saba niki sai ki ƙara kwana uku a kan al'adar ki tun da dama ke riga ki saba yanzu tsayawa bai ba in ki ƙara kwana uku sai ki tsaya to kuma duk waɗannan kwanakin da yake ɗaukewa za ki tashi da azumi in lokacin sallah za ki sallah saboda haka duk ranar da ki tashi ki gabe zo ba to za ki je ki wanka in tun cikin dare na kayan kulle wa alfijir ya dauke to ke ga a wannan ranar za ki tashi da azumi ki wanka ki sallar subahi ki sallar azhar ki sallah la'asar ki sallar magriba ki sallar isha'i in ya sake dawowa hawayewar gari har safe ya tawaye to ke ga babu magana azumi gari ki sai ki aje azumi babu magana sallah gari ki sai ki aje sallah banda gobe sai ya dauki sai ki tashi da azumi saboda haka duk waɗannan ranakun da yake ɗaukewa za ki wanka ki ci gaba da ibada rashin ya zo sai ki aje wannan ibada ta sallah da azumi abin da dai ake bukata ki gane lokacin da jini yake miki wannan matsala to za ki dinga cire kwanakin da yake zuwa har ta tara kwanukan da kike kwanukan da zai zuwa ba za ki ji sahara su ba shehu khalil a muktasar nasa yake cewa wa in taqatta'a tuhurun yace idan tsarkin mace jin da yayin wa yace lam faqat ayyama dammi faqat yace ta tattara kwanukan jini kawai a ala tafsilaha akai yadda ta san tana yi billa billa bayan haka sun mahiya mustahazatu sannan ita mai jinin su ba ce wa taghtasil kullaman qata az-dam yace za ta yi wanka duk lokacin da jini ya yanki haka za ta kasance ta ci gaba da yi saboda haka akwai hadisin ummu salma mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi na wanda imam ahmad ya rawaito a cikin musnad nasa an samu wata mata tana jinin zuba jini yana zubo mata ko da yaushe bai daukewa kuma wannan matsalar ta faru ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah wannan matan fastaftat laha ummu salma sai wannan matan ta je wajen ummu salma matan manzo Allah tana tambaya kun ga ashe waɗanda ke cewa ba za a karantar da mata ba sun zalunci mata domin wannan ummu salma mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan manzo Allah ya karantar da ita ba za a je a nemi a wurin sa kun ga ce ba saboda haka wajibi na ku mata ku kun kaji buƙatar ma wallahi a taron da domin duk wata ibada da kuke gani kun ka sallah Allah ya wajabta wa maza ya wajabta wa mata zakka in an mallaki dukiya ya wajabta wa maza ya wajabta wa mata aikin hajji ya wajabta wa maza ya wajabta wa mata ko ba haka ba to jinin al'ada ba a zama namiji hukuncin hukuncin jinin al'ada a azama namiji hukunce hukunce jinin haihuwa kun ga namiji duk ba shi da wannan ku kuna da har tsari na wasu abubuwa ko musulunci ko ya ce wajibi na kusan to amma inda matsalar kake ko ku kuna da miji tsakani da Allah ba ku akan ku ari duk wanda an ka daura ma aure daga cikin malamin ku limamin ku shugaban ku an je an daura miki aure wajen laura auren nan kuna ji za a ce da ciyar da ke da sha da ke da koya miki addini na musulunci daga ran ne ya tashi daga iyayen ya koma gawa ga miji to ke ke ce gidan miji ke ce ke iske abinci ke iske sutura waka waka da ta lafiya da babu matsala amma babu ruwa ne da karatu ki da ibadin kuma ki shiru biki ce ko ƙala ba iyayenki sun kai shiru yan uwanki sun kai shiru amma saboda ne akwai kayan duniya to shiru kuma kowa bai cewa ko ƙala magana addini ki babu amma wallahi da za a kaddara sallah ta zo bai miki tuwanin sallah ba duk dangin ki kowa su yaji ko ba haka ki haihu ya ce babu sarari na yan garin suna duk dangin su kuwa sai a tattai wurin siya da wahala ai kun ji wai ta haihu ya kasa yin mata ya kasa yanka abin suna ko abin sunan ga mustahabbi na mustahabbi na ba a wajabta ba an so na a yanka ina ba ta an fahimta hatta su tura ta wanda suturar da muke yi, ai sutura ta wanda take ta yalwa kawai ana cikin wadata abinda musulunci ya ce abinda awwajibi da ɗananin yawa matarsa sutura wanda ya dace ta sa lokacin zafi da wanda ya dace ta sa lokacin zai shi in lokacin zafi na an san ba a buƙatar sutura wanda an mai nauyi sai in lokacin sai yana ana bukatar sutura mai nauyi wanda wanda ke kare jiki daga sanyi shi abin da an ga wajen ta mai to amma tun da duk yana waɗanda abubuwa ga abinci ga sutura ga goji amma matsalar addini babu matsalar zuwa makaranta babu shi bai samu waɗanda za su karantar da ke ba bai bari ki ce makaranta ba kuma ke kin zauna a haka ki koma yadda kin san wata dabba tsakanin ranar tashin alkiyama wanda aljanna za ta shiga wallahi ba dai aljanna Allah ba a shiga aljanna Allah ga jahili saboda haka ina jawo mun kusa ku yi kokari ga jagororin ku nan ga sunan gaban yi. shirye-shirye kullum ake na wacce hanya ta za a bi domin a fitar da al'umma daga cikin jahilci makarantun da an ka buɗa ku yi ƙoƙari ku halarci makaranta ku je ku samu mazajen ba tare da tashin hankali ba ba tare da maganganu masu nauyi ba to ranka ya dade ka gare alhamdulillah gwargwaron hali Allah ya gode ma kana ciyar ni kana shayar da ni kana yin sutura kuma ka ga kai lokaci ba lokaci kana fita wuraren da ake darasi ake karatu kana zuwa kana saurarawa kuma ga lalura ta abin da shahi nema kullum kana wajen ka je nemo muna halalayar mu abin da za mu ci to Allah yana roƙo ka dan taimaka ni wuri kaza akwai makaranta wadda an ka buɗa ta mata to Allah yana son ka je ka binciko da kanka ya tsari yake yana son ka tsari to duk da take wa haka insha Allah ko da irin birkitaccen mazan nan na kun za akwai birkitacce ko ba haka ba akwai wanda zai ce ki ga mai magana to ni za ki gwada muku wani kai ke makaranta akwai ire irin waɗannan to sai ki bi layi mai kyau musulmi mai kyau ki sa shi gaba To Allah ka je ka bincika min ka taimaka min kaga in san yadda zan bauta ma Allah ranar tashin alkiyama yadda nake matar ka nan gidan duniya gaba Allah ma mun ka ce sai mu yi aljanna gaba to insha Allah ki ga mai waɗannan kalmomi masu daɗi zai suna alƙawarin da a kansa zai gane cewa ke taimaka masa idan sai ki dinga zuwa makaranta ki je ki san barillan sallaki ki san sunnonin sallar ki san mustahabban sallar in an ka samu waɗanda za su iya karantar da mata cikin kodin layin ham ke sai ke nemo ilimi kina gidan sai mata ɗan uwanki su ke gidan ki karantar da su qur'ani ki karantar da su hadisi ki karantar da su ne ki karantar da su fikirin musulmi yanzu wannan tara ku da mun kai muna karantar da ku wannan mawdu'i ba da lalura na muke wallahi ba da lalura da a ce yanzu za a samu wata mace daga cikinku wanda Allah ya kaddari waɗannan hukunce ta kammala su ta san su gwargwadon hali daga kina gidanki mata za su dinga dinki suna neman fatawa gare ga ummu salma mata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mata tana jirin zuba sai ta ji wajenta sai ta nemi fatawarta ummu salma ta ce to ki bibi adadin darrai da kwanuka waɗanda sun suka kasance kina haiza ciki cikin wata gabanin wanda matsala ta same ki in irin waɗannan kwanuka na sai ki bar sallah gwargwaron haka amma bai da zalika faltar tasi idan waɗannan kwanakin sun ka wuce sai ki yi wanka a wannan lokaci kuma shi kenan saboda haka wannan matsala mun kare da ita ke saba jinin al'ada sai ga matsala ta faru jinin yana kawo miki damuwa yana kakkacewa yana cewa, to ga da musulunci yadda ki yi in ki haka kuma shi ke na alhamdulillah bayan wannan ya na mace za ta gani cewa ya alama wata musulunci ya tanada na cewa mace ta samu sarki akwai alamomi guda biyu wanda in mace na jinin al'ada wannan alama in ta ɗaya daga cikin su ta samu sarki na farko alamun mace ta samu tsarki daga jinin al'ada shi shine ta ga bushewar gaba gare ta wannan jinin da ka zo mata sai ya jaye to ya za ta gane wannan sai ta samu wani abu mai tsafta kamar ta samu auduga mai kyau ko ta samu kyalle amma ba wanda an ka yi mu'amala da shi ba domin yana yiwa ya ɗauko wani abu wanda yake na rashin lafiya to a wannan lokaci sai mace ta sanya a gaba gare ta idan ta sanya wannan auduga ta fitar da ita wata ga tana da komai in dai na jini na ba mu ta samu Ke samu tsarki kawai in lokacin azumi na ci gaba da azumi bayan ke wanka ah, in lokacin sallah na ke sallah bayan ke wanka amma shi azumi kun san bai bukata a ciwo sharadi na sai ke wanka nan ki gawa azumi in na al'ada ya ɗauke miki ko da kafin minti biyar na alfijir ya ke zo ya ɗauke sai ki ni ya azumi ke ɗauki azumi ki to azumi ki lafiya lauri ko da bayan ke ɗauki azumi na ki wanka wannan babu sallah ta abba ai sai ai sai ai wanka to wajen ta alama ta wurgo alama ta biyu wanda ɗiyamar take gane cewa ta samu tsarki cewa idan jini ya ɗauke mata wata tana ganin alkafasul bai zuwa akwai wasu ruwa farko waɗanda suna zo ma mace fi akhirin haihu a ƙarshen haila ina ba ta fahimta to nan ita mace wadda ta saba ganin taho waɗannan ruwan ya fi kasancewa ga wanda take ta saba jinin al'ada wanda ba ta daɗe tana jinin al'ada ba suka ganin waɗannan ruwan ba sai ta ɗauki lokaci tana wannan jini to in ya kasance ke kina ganin waɗannan ruwan farfaru suna zo miki bayan ke ƙara haiza to in ki samu tsarki a wani muhtar farkon lokacin sallah zaɓaɓɓen lokacin sallah to ki jira ila akhirul muhtar har zuwa ƙarshen muhtari na sallah to ke ga ya za a yi mace ta san muktari da akhirul muktar ba da zuwa makaranta wani lokaci na an ka zaɓa a yi sallah azhar zaɓaɓɓen lokaci sa'an nan wani lokaci na a ƙarshen zaɓaɓɓen lokaci wani lokaci na awwalul muktar na la'asar wani lokaci na akhirul muktar na la'asar kun ga yana buƙatar ku da kajina al'ada ku san wannan don gashi an ce in ke saba ganin waɗannan ruwan kin samu tsarki kenan ke ga sallar azhar yanzu zaɓar ɗin lokacinta da zarar rana ta karkata daga tsakiyar samu daga nan har nuna koli ta yi tsawonsa duk muhtari na nan na sallar azhar to in ke saba ganin waɗannan ruwan farko na zuwa sai sun ka zo miki farkon lokacin sallar azhar to a wannan lokaci ba za ki wanka ki sallah ba za ki zikir ba har zuwa irin karfe uku haka ko karfe uku da rabi ina fata an gane zuwa wannan lokaci zai ruwan su ke da in sun kai sai ki kammala gaba ɗaya sai ki wankan ki sai ki sallah azhar to don Allah yaya za a yi kiyama ce ta gane waɗannan kusu kuce ba tare da tana zuwa makaranta ba kun kuna da bukata ku san kowace sallah mi an lokacin ta da aka so a yi sallah na farko mi an ƙarshen lokacin kuna da bukata da wannan saboda ni saboda kuna wannan matsala ta abin da ya shayi wannan jini na al'ada to ga wata matsala wadda take tana da muhimmanci gare ku kware ku mai da hankalinku kuma ku kiyaye wani lokaci na injinin al'ada ya zo miki babu sallah a kai wani lokaci na iya ɗauke akwai sallah a kai wani lokaci na kone ya zo akwai sallar da ta kwada a kai akwai lokacin da ko ya ɗauke kuma akwai sallar da ba ta kwada a kan ji ba saboda ke ci ganganci yana da kyau ku saurari wannan idan ban ta mai jina haila ko jina yawa ta ga alamar tsarki daga cikin alamomin ta mun ka ambata guda biyu kuma ko da kiga tsarkin ga da rana na naharar da rana kin ga tsarki hanya ta farko an ka ce mace gaba gare ta ya bushe jinin ya dauke ta sanya wani abu ba ta ga komai na jini ba ta samu tsarki ko ko wannan mai ganin waɗannan farfarowa sun zo sun ɗauki to ko da kaga haka da rana na to kuma ba tare da jinkiri ba lokacin da ta ga haka tana iya zuwa inda za ta ɗebo ruwa cikin ɗakin tana a waje na za a kawo mata ruwan duk dai inda za a samo mata ruwan ba tare da jinkiri ba ba tare da gaugawa ba kuma ko ba tare da jinkiri ba tsakanaki dai a wannan lokaci ana samun raka'a biyar kayan rana ta faɗi kuna ji da kyau ana samun raka'a biyar kayan rana ta fari sai kin sa kunnan kwara sai kin sa kunnan yanzu tsakani da Allah ku yi mata babu bukata kusan lokacin da rana ka faduwa akwai bukata dan in biki ta lokacin da rana ka faduwa ba yaushe na yanzu za ki kaddara ga jini ya dauke min minti nawa ya rage rana ta fadi cikin mintutukan da sun ka rage min sai ina samun raka'a da ya kashin rana ta faɗi yanzu a kara makallau minti nawa za mu kaddara ma raka'a biyar minti goma ina ba ta an fahimta ke samu tsarki haira ta ɗauke riki amma ga rana ta yi ja ki ga sai ke maza maza ki ba gugu rana tana faɗuwa ai lokaci kaza da minti kaza bakwai sai ga bakwai da minti yanzu rana ta faɗo. tana a bakwai da minti hudu lokacin da kin samu ƙarfin ga to yanzu akwai minti goma kafin a ce bakwai da minti nawa da minti hudu to nan yanzu wajibi na sai ke sallar asar kuma wajibi na sai ke sallar la'asar domin mi ke samu tsarki cikin lokacin sallolin saboda abin da yasa an ka ce raka'a biyar raka'a hudu ba su aka sallar azhar ba ke ga an samu azhar wadda raka'a guda da an ka samu ne suka jami'a la'asar kuma wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-salah wanda ya yi raka'a guda na sallah kafin lokacin da ya fita ka samu raka'a guda sauran sauran raka'o'i ka yi su bayan lokaci ya fita ka je samu sallah cikin lokaci kar misali bayan sallah su bayan ko da ki kisa rana na butun kullowa kin je ki buga ki buga ki yi arwalla kin su kina raka'a guda kayan rana ta kullu ko da kin taso ki a ta rana ta kullu to ke dai sallah cikin lokaci ba ta zama miki kafari ba a dari to haka matar da ta samu tsarki da rana mai ce ya yi sai ga jina al'ada ya ɗauki wallahi kuma yi da hankali da yawa akwai matar da suna samun tsarki su kiba ba abin kula sai rana ta faɗi ana da yake sallar azhar da ke ba ana da yake sallar la'asar da ke ba kina ganin Allah zai kare su saboda haka sai kunkura don biki san lokacin da jinin zai ɗauke ke ba shin da sadana ko da rana ne ko da maretana ko da daddare na to in dai ana samun raka'a biyar yake nan kafin rana ta wari je ki wanka ki kakkamta ki gyara ki taho ki shirya ana samun minti goma din nan kayan rana ta hadi sai ko da rana ta hadi sai ke sallar azhar sai ke sallar la'asar zai ke raka'a hudu hudu ke ga raka'a takwas ke amma in wajen tafiya ne to wannan za a kaddara in ana samun raka'a uku kayan rana ta hadi domin in sallar azhar ta da la'asar kun ga kasu yi raka'a biyu biyu ne to biyu na farko an samu azar wadda guda ita ta jari ke da hanka don Allah ku kula da wannan kuma ku iya lokacin duk da kike tunan al'ada kisan irin yawon garanar jini na ɗauke ne yana ya ɗauke min da safe yana ya ɗaukewa da rana yana ya ɗaukewa da marinci to ki mai da hankali sosai ki kula wani lokaci na dauke yi yanzu lokacin da ya sauke za a yi kaddara da yi wanka in gyara jikina in samu raka'a da ya sami faduwa rana to ko da rana ta faɗi sai ke sallar azhar da nan ko da rana ta faɗi sai ke wannan sallar la'asar Allah ya samu kiyaye to haka nan kuma in ya kasance ta shiga cikin ta tsarkin na ko ba tare da jinkiri ba tana da son za ta riske waɗannan sallolin guda biyu sai rana ta kwaji ina fata an fahimta ke samu tsarkin to ke sa abin da shari'a ta ce sai ke sai ke tsarkin ke taho lokacin da kin taho sai ki diba ki gani eh yanzu ina samun raka'a biyar kafin rana ta waji to wajibi na ki sallar azhar wajibi na ki azhar to yanzu ranar ta faɗo kina zaton cewa lalle za ki samu haka to ko da ce kin buga kin buga kin samu ruwa babu gauka ko babu jinkiri ko da ki so sai kasance rana ta waje a wannan lokaci kina zaton ki samu sallolin guda biyu to a wannan lokaci sallar la'asar ke zaki sallar la'asar ita kaɗai zaki jita ta azahar ta faɗi gari saboda saboda kirki ita a a cikin lokaci ba to kun ga bangaren ke kenan to mu koma bangaren dai idan da daddare na kin ga alamar tsarki daga cikin alamomin tsarkin can ya tsora kayan bullowar alfitir shi ma ki je ki wanka ba tare da gaugawa ba ba tare da jinkiri ba ana samun rakaboki guda hudu kayan kullowa rikicin ki kula da kyau da daddare na bayan sallar isha'i al'ada ta ɗauke miki can cikin dare kayan kullowa rikicin ko da ki tashi e jini ya ɗauki ko ba haka ba jini ya ɗauki. e eh, yanzu ina zuwa in sai in ɗebo ruwa in lokacin sanyi na in dan dawa su su dan yi ɗiri yi kaza yi kaza yi duk abin da ya kamata ba da gaugawa ba da jinkiri ba kuma za ki zo ki yi wankan ga ki ƙare shi za ki samu a hudu kanin kullu wa aljanna to akwai a kan shi akwai a akan ku kula da akwai ba a kan shi akwai isha'i akan shi saboda sallan ba raka a nawa ce a uku cikin hudu muna samu uku ko ba mu samu mun ga mun samu uku wadda raka a guda ita ta jami ki sallan isha'i to da yawa ta mata babu ruwanta wallahi ta kwanta ham tana jana al'ada babu ruwanta ta kuma a cikin sau wata jaka malam wallahi na al'ada nan da kuka gani ibada ce addini na kun shi yadda Allah ya ce in kuka yadda Allah ya ce kuka bi dokokin Allah kuka kiyaye umurnin ubangiji a wannan lokaci wallahi sai Allah madaukakin sarki ya ji kanku Allah madaukakin sarki ya gafarta muku a ranar tashin alkiyama saboda haka ku yi kokari ku kiyaye wannan sai kusa abu na ƙarshe wanda an ka hana mai haida ta aikata da wata ka jinin in kina jinin al'ada ba ki tsawafi ga ɗakin Allah ba ki yi tikari ba ki sallah ba yin azumi a wannan lokaci sannan kuma ba ya halatta ma da mijinki a wannan lokaci ya sake ki sannan ba ya halatta ki ɗauki alƙur'ani amma nan kuka ha su yi bayani wanda ka jinin al'ada to tana da halaye guda biyu in kina jinin al'ada ke malama kike kina karanta suwa to ya halatta ki dawo alqur'ani ya halatta wannan da lalura ko ko kina mai neman ilimi lalle inda ki dauka ki je kin nemi ilimin ki ba na alkur'ani da kika yi in biki ba wannan abin yana iya kuce ni kina iya rasa shi wannan ilimi na alkur'ani bayan nake rangwani domin malamai suke bayani akwai bambanci tsakanin ke da wanda na ba wanda adda janaba janaba ta same yanzu nan yana iya zuwa je samu ruwa ya dauki wannan janaba ko bai yawa? yana iya amma kewa in jina haila na zo miki duk yadda shi wushi ce kai bari in zai yi wanka je da huta da jinin ka in ji wanka jini na zuwa yayi ki ga bai ba to a wannan fadar lalura na an kai bayanin cewa in dai kina malama kina kan so ya halatta ki dauka in kina mai neman ilimi ya halatta ki dauka ke ga illar jahilci jahila in ba ya su taba qur'ani ba ba zuwa makaranta ba neman ilimi daga qur'ani ka dauka haramu amma ke ga falalan neman ilimi zuwa makaranta sai musulunci ya yi miki rangwani tunda kina karantar da mata yan uwanki suna zuwa karatu alkur'ani ne kina jinin al'ada an ka ya halin da ke dauka haka nan ke da ka neman ilimi a babin lalura ke ma an ya halin da ke dauka saboda haka mu yi kokari mu kiyaye wannan kalma ta karshe dama mun ce za mu yi magana akan abin da ya shayi jina haida da jina haihuwa to haka kai ce shi jina haihuwa jini na wanda ke zo mu mace da sababin wilaya saboda musabbadan haihuwa ya Allah haka kai mace ta haihu ba ta yi haihuwar musa ba ko ta haihuwar musa ko ita ka haihuwa babu jini jinin nan da ka zo mata to zai hana mata yin sallah zai hana mata yin azumi sai ya ɗauki kuma a mazhabin malikiya in wannan jinin ya zo bai tsaya ba za ta kai kwana sittin za ta kai kwana sittin wannan shi a kurfin da mutanen majina sun ka iske kuma shi sun ka iske magabata suna fasawa a wannan lokaci to za ki ruwayar ɗaya daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mata mun kasance suna zaunawa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina yawman kwana arba'in to ai kwana arba'in da ta bada labari ba su ne ke nuna cewa ba za a ƙara ne a ta arba'in ba galibi kenan abin da suke yi kwana arba'in ina fata an fahimta saboda haka a mazhabin malikiya in ya zo bai tsaya ba za ki kai kwana 60 to daga nan shi ke nan daga nan shi ke nan sai ki wanka ki ci gaba da abin da ya shahe ibada to yana yiwa jinin da cikin bai kai lokacin da ya kamata a ba akwai abin da mata suke ce makari ko cikin ya matsala ya zubi to in ya kai irin lokacin da za a yi ambato ne ciki an ware mai halitta ke ga wannan lokaci zai iya bata miki sallah wannan jinin da ke zuwa domin malaman jikin suke cewa ya ake ganewa a gane cewa ko da jinin ya zubo ya faɗo a gane cewa ciki na a bambanta irin jini ka a bayan hukuncin haila a bayan hukuncin ciki malaman fiƙi suka ce a samu ruwan zafi ya aka samu ruwan zafi wannan jinin da ya kwano sai a zuba masa in an ka zuba mai ruwan zafi, nan in dai ciki na ba zai narke ba amma in ba ciki ba ne bai kai matsayin ciki ba ana zuba mai ruwan na narke ba zai ga wannan shi zai taimaka mu ina ba ta an fahimta sai a gane cewa lallai wannan ciki na wannan kuma fari na da abin da ya kama da haka saboda haka ala ya sahalu ya ku ya yi mata wannan matsala mun dan kyalla muku abinda an wajibi gare ku a koma makaranta a je a yi karatu domin ku san waɗannan hukuncin hukunci ya Allah ya kaddara kissa tsarki san jina haiza ko jina haihuwa dama abinda ake bukata ki wanka wanka na shari'a wankan nan ana bukata in ki samu tsarki daga jina abin da ke haila ko jinin bibi to ana bukata ki je ki samu auduga ki samu turare ki sa gaba gare ki duk abin da ki san yana dauke karni warin wannan jini ga jikinki ki yi amfani da turare mai kyau irin aljiski da sauransu ki dauke wannan jinin wanda ku mata kun sayar da kuke bin wannan tsari in ki ɗauke wannan jinin su sai ki je ki wanka wanka na shari'a ba wanka wanda ba shari'a ta ce ai ba wanka na wanda za ki samu ruwa masu tsarki masu tsarkakewa duk waɗanda ka halarta wani tafsirin da muke yi kun ji yi bayanin ruwa masu tsarki masu tsarkakewa ruwa waɗanda ba su da tsarki ba su tsarkakewa same su in kife abin da aka so farko fara gabatar da arwala bayan ke arwala to ana buƙatar a wannan lokaci sai ki ɗebo ruwa ki zuba ɓangaren jikinki na dama kina zubawa kina tuɗan yawa har ƙasa ɓangaren jikin dama in ki ƙare ki dawo ɓangaren jikin hagu ki wanke har ƙasa kuma ki kula duk inda kika ganin ruwa bai yiwa su kai wuri ki kokari su kai in ma hannunki bai kai ki samu wani kyalle ki zuba ruwa ki goga saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karkashin kowane gashi akwai janaba to ai kokari a kauda ita ke bangaren dama ke bangaren hagu ki ɗebo ruwan nan ki zuba da kai kake irin na yan duniya wai ba ta son kanta ya tafi ruwa wallahi ke ku sai wuta ta kone ki ranar kiyama ba ba ki son kan ke taba ruwa ba to ke ko wutan Allah za ta taba ki ranar kiyama Allah ki kai ki zuba mai ruwa ko ina ki cuɗaya in ki wanki sa'an nan sauran jikinki ko ina ki bi ki zuba ruwa ki wanki shi ke nan ke samu tsarki in ki sallah Allah shi karba amma in ba haka ki wanka ba ki ce ki bura-bura ki dan goge nan ki dan watsa nan ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza da za ki je duk sallar da za ki yi har wata haira ta zo miki Allah zai karɓa wannan sallar kai. Kuma ya roƙa Allah ta'ala yan waɗannan abubuwa da mun ka faɗa ke lokacin ya yi kuma gaskiya ya kamata jin mu tsaya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta tsaya muna albarka da abin da mun ka faɗa kuma kurakurai waɗanda sun ka zo a ciki muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yi muna baki dai insha Allah a wannan kunga ita Allah ya kaddara muhadara wadda mun kai ta farko a yau kuma insha Allah sun da muna da sauran kwanuka in Allah ya so za mu ɗibi wata rana za mu ɗibi kuma wani maududi wanda ya dace da ku insha Allah za mu yi magana da su shugabanni samu wata rana wadda za mu ƙara muku ta biyu sai mu zo kuma insha Allah mu sake gabatar muku da wannan saboda haka abinda muke bukata ku yi kokari jagororin na naku na addini da zan duk abin da an ka taso da shi kuna ji abin da an na bada sako ku dinga ba da sako na abin da ya shayi sai makama addinin Allah da a sauraro muku abubuwan da ke gudana ta hanyar abin da ya shayi mazajen ku da yan uwanku duk lokacin da an ka ci gari za a shirya muku karanta suwa ta ku ku kadai ku yi gaugawa ku zo da ku saurari sakon Allah yanzu bayanan ga da an kai tsakani da Allah macen da bata zo a nan ba tana ɗaya da ku da kun ka zo ba ta ɗaya da ku abubuwan da an ka faɗa a yanzu kun kiyaye kun riƙe daga yanzu ba jahilai kuke akan waɗannan abubuwa to Allah ya taimake mu Allah ya sanya mana albarka insha Allah ba zan dakata a nan shugaban malamai a yanayin insha Allah yanzu zai dan samu kalmomi shi faɗa ya ta aliki akan abinda mun ka faɗa

والله تبارك وتعالى ذاك ما نتحقين وأنه محاضرة لنادي من التسليم ولا ما يمنع إن تسلية في الله المحاضرة وإذا ذاك من يمشي وأنه محاضرة يا يا المرأة كم حدث أبوها تسلية في الله أنا كم فقدوا لي مطمئن abin da shafi wato al'ada cikin al'ada da ke tana al'ada amma kilan ɗan lokacin da injin ya ɗauke mata ba wanda sallah ya kamata ta yi wanda sallah a kan kamata ba sai ga wasu ta injin al'ada ya ɗauke mata amma ya ta zauna ta ce ba za ta yi abin da mutum dawo wanka wata gida ya ɗauke mata lokacin da ya kamata a ce ta yi sallah amma sai ka fiye wanka sai zuwa wani lokaci kan da ban sai ka samu da wanka kuma ko kan da aka banta wannan kaga an yi wani sallah da ta baka saboda haka mai da ma da ya faɗa wato ya dan mutu ramar ba za a iya a yi mu'amala a cikin hawa ɗaya a yau da shafi ne abubuwa da wani suke cikin ya kuma kuma kuma kuma kuma kuma amma ya kawo mutu ya mana ne saboda yi kokarin zuwa makaranta mu je mu karantu a ina abuwa ko da ilmuka lokacin da shafi iyaye mata wanda maza ba bai shahe su ba irin ba fata a yanzu shi ba ya hana da shi ba ya yanzu mata kuka yi wannan ina kun ya ga wajibi a kan je makaranta bai ji maluwa za mu san wannan abin wanda in ba ku san shi ba za ku ta zama rayuwa kuna ta ibada a ce ana abin da ake ana samari ana ana ibada da kuma ibada mai ko da aka yi kokari insha Allah mai wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to dai ai magana cewa zan yi wani kada gabarmanci gaskiya ganin lokaci ya koyi malaman mun tsara wani talatin wani muka ya roƙo mawuyi kuma wani lokaci ya kamata ce mun kana shi kuma shi yana da muhimmanci ko ga kuma da yake shi a farkon ya kamata ma mata su sani musamman lokutan sallah muka da kai da muka ya shiga cikin wannan lokuta a lokacin da ba shi ya tsari ba a lokacin talatin kuma alhamdulillah ina fara duk wanda ke tsara nan wani tana da hausa kuma za ku yi shafi da malamin sauri. Saboda haka irin waɗanda ta suka ana ɗan gudu masoyin da suke da alƙur'ani da girma muna gabatar da wannan tafsiri ne a nan wato ba ni da gudun ba mu da kare da kare da wajen tafsirin kula da ke za ka je ma'ana eh, rawar tare da wannan kusa kusa wata farmasi da ce wa farmasi da ke sama akwai wani ya tashi wani suna wani ya tashi wannan wani ake gabatar da tafsirin alƙur'ani da girma daga أي يقوم لدي هو الشافعي لدي وأنا نوقع عن التفكير وما الأمر وكثرة البيع وكثرة وأبين لشاهدنا العادة وأبين لشاهدنا لي وأبين لشاهدنا الأمر أنا أتيه وكثرة ولا تتبع إن شاء الله ما نجب على أمسا فأتى الله تبارك وتعالى كثر ما نجب على خير وشيد على رمى ومن دعوة المخير الله تبارك وتعالى خير وراى ان سبحانه وتعالى في الدين وقتنا هو يقول تبارك يوحسن وقوفا وقوفا امرها ان تبارك وتعالى هذا امرها لا لا ان تبارك وتعالى يمنع منا وان يمنع منا وان يكون حتى يمنع منا شيء ثلاثه ويقام لا لم يكن الله الارض لان كانوا وقد shi ne ke kan baka wannan mutum ya wa ka hukuncin da a shi to na farko ne dan mata kada inda ba da ta sai tabbar musulunci ba makaranta ba matsayinka kana zaune da wata dan sunan ko kina so ko ba kin so ana ambata jahilai kina cikin jahilai in kina so ki ro'a maka ki asiri duniya da lahira ki ce makaranta na farko kai shawarar da za mu baka ka sai ka ka an so ta ka sai da an ka baka ita aure ko ba haka ba ba haka kawai ka gare ta musu titi ko musu hanya ka dauko daga dole ka gida ba sai ka koma can wajen majalisin kalamarin ka da tijawa to amanar da kun ka bani tsakani da Allah ni dai ina son mata ta ba son ta ba ina so yadda za mu yi rayuwar ga duniya mu ƙare ranar ya kiyama mu ce mu shiga aljanna Allah to don har yadda aka yi je makaranta na ya kake zuwa saboda haka da Allah ina son ku ba ni shawara ku shiga cikin lamarin to insha Allah an ka bi wanga matakin in Allah ya so ana tsara a cikin tsara in an ka ji ke ga bi ke ba shi ga duk abin da ya faru a kai daga baya ke kin ga maka saboda bai yiwa mutum wanda an musulmi mai imani ya zauna da mace bata san Allah ba ya zauna da mace bata san dokoki yadda za ta bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya tsawata saboda haka don Allah muna da mu kullum kuma ta ku yana ku zan ka zuwa makaranta ko da kina ganin cewa in ki sai karatun yana da wahala gare ki wallahi ko da ba ki iya karanta baki sai kai wani lokaci to kwakwalo ce da in an kafa su kenan akwai ajin ire-iren sai ki je ki saurara a yi bayanin ki jiya Allah ya ce maka na ita kuma tambaya ta biyu malam mai tambaya yana cewa wato mutum ne wanda aka mata biyu sannan yana cikin gida guda sannan rasta yake wajen wanka to ɗaya ne

yadda kai haka za a yi ma ke ma yadda cewa da wata haka za a waje ne na farko ke duk abin da kawo a kan wani kai ma sai an wana ka saboda haka abin da nake ce gare ku kuma ta ku ji tsoron Allah wanda shi aka ce ma mahaukacin kishi in kina gudan mahaukacin kishi ya zo ita ta in kina wa dan mahaukaciya a bikin zama ya ta ni an na wannan ai akwai nashi lokaci ko ba haka ba saboda haka ku ji tsoron Allah mata wallahi wannan ba ɗabi'an barka ko ba ta kai ki ko ina ida lalacewa ɗin za ki ki kan da zai ki lalace kina cikin hayyar ki ki koma wata yi sai a kina ta hayyake sai kina maganganu ki kasa bacci ki kwasu ki kasa nasuwa to dan ni mijin tana ke ma mijin kina musulunci ya yi muku komai hatta rabon kwanan ma musulunci cewa yi kuna za ku bai da dama ya ce ga yadda za a yi sai ya zauna da ku an sasanta ɗan kwana guda guda da yi kwana guda guda da yi ɗan kwana biyu kwana biyu ɗan kwana uku kwana uku ke ga dai musulunci ya girmama ke ya karanta ni mina na annabi dadi saboda haka ki ji tsoron Allah in da ki ji tsoron Allah ba ki ji doka Allah to kullun cikin wahala wallahi za ki shiga kuma babu natsuwa tare da ke babu kwanciyar hankali tare da ke don musulunci ya baki naki don da za ki zalunci ki shiga cikin nawata. wata kuma mafi yawa duk wancan da kaga tana wannan ba ta san kanta ba wallahi billahi lazi duk matar da ta san kanta ba ta gongoriyo da ya zama ta wajen biki. in ki gane da biki san kanki ba biki san matsayin ki na ta ba amma wallahi in ki san kanki magana wai an kina tunanin can wancan wuri kaza ko kaza ko kaza ko kaza kina ganin ke kanki kina da matsala duk macen da san kanta wallahi ba a samun ta wannan layi ba ba karanta suwa ba sai islamu ke gare ke zalunci dan mi dan ke ki da haƙƙin wata kuma yadda ki yi danga ke ma haka za a wace ki zan ki kai ki gidan aure yadda ki ci amana wata ke ma a ci amana ta yi to ina alkhairi ga matsala ta duniya ta samu naji san ga matsala ta lahira tana tantana gari saboda haka don Allah mata ku kasance waɗanda suke masu nutsuwa ku ji doka Allah ku huta lalura ka dai ta zamantakewa ku kasance ku ju ko ku kasance ku ko ku kasance ku hudu wallahi hikima ce ta Allah masaukakin sarki yadda ku kwakwalo ku ka ba ku da tunananku ki zauna ke kadai yanzu nan za a iya samun matar da a wurin ga 'ya'yanta mata sun yi maza yawa za ki iske wata yanzu wurin ga tana da 'ya'ya maza guda biyar tana da 'ya'ya mata guda goma to tsakani da Allah an kace kowane namiji ya zauna da ɗaya a kaddara ko ɗayanki a ce aure tsakaninsu yana halatta kina da namiji ne kina da mace goma wane ya auri guda guda sauran nawa yaya za a yi da su in sun tafi sun ka fada ga wata harka ta shafin jiki za ki fara bakin to da Allah mu yi hankuri mu yi hankuri dan ma kin ga mai gidan shiga ta ya kamata ya ƙara bai tsara ba ki take sosai sai ya ƙaro a dukiyar zama wallahi ci gaba duk namijin da adda mace guda cikin maza ne ya ce wallahi kuwa aka yi a gani dai aka shi nan wani iri shi bai ma san yadda an kai ba dabba jarumi ba ne bai sani gima komi ba ko ba haka ba sa'annan duk macen da a ita kaɗai ga mijinsa wala hanzu bata ansa sunanta na mace ba to wani alfahari za kewa mata nina na zaki wasu cikin mata ni kin sai ko ni biki sani ba amma ya tsaro wata ke gida shiru lahiya da ya koma tsaro wata shiru lahiya da ya koma tsaro wata ta hudu ba a taɓa jan hayaniyar ku ba to yanzu kan sai a jinjina jiki wallahi in ki wuce har addu'a sai yi ne amma a ɗauko a rinsa yake a kawo ki ta hauka cikin gida malam kira shirbi Allah ya tsawaka saboda haka ki ji tsoron Allah ki bar wannan ba ne ne ba Allah ya sa ka bari na'am kama da ya kamata kuma a kan da da muhimmanci wanda ya shaye ku mata kuma a zo a yi muku insha Allah wanga shi ko ai muna muhazara akan jinin haila da kuma jinin biki abu ne wanda ya shahe ba akwai kuma wata muhazara insha Allah nan gaba in za ta tattauna sai a tsaye da lokaci duk wacce za ta rika halarta wurin tafsiri idan an sa lokaci ko za ta samu labari insha Allah fatan Allah ya taimake mu Allah na wa ta'ala ya ba mu ladan wannan zama kurakuran da muka yi a ciki Allah ta tabaraka wa ta'ala ya gafar muna wato ala kulli halin shugaban kwamitin wa'azin matasa ya ba da dama dama wato hurin Salima da mana eh, da ya bani dama insha Allah za mu ayyana wanda zai mana addu'a sannan kuma insha Allah sai mu a tashi sai kuma lokacin da aka sa wani muhadara insha Allah za a yi ta sanarwa kamar yadda aka sanar da shi wurin tafsiri da kuma cikin anguwin insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أتوأر مسك ويوم الأتوى addu'a شاء الله السلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد muna da a wannan karatu da malamin Allah ya tasirin da shi a cikin zukatan Allah ya tasirin da shi a cikin zukatan Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah duk wata damuwa da muke da ita Allah ka yayi mana ita ko wata bukata da muke ita Allah ka biya mana ita خير ألا biya mana ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين